insha Allah a yau za mu ci gaba da sharhin wannan littafi da muke gabatarwa a wannan masallacin albarka na shuruɗus sala wanda a baya mun gama wajiban alwala wanda yau insha Allah za mu fara nawaqidul wudu malam yake cewa qauluhu wa nawaqiduhu thamaniyatun mawallafi yake cewa ونواقضه ثمانية أي أبو abubuwan da suke warware alwala guda takwas الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومص المرأة بشهوة ومص الفرج باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك waɗannan su ne guda takwas wadda malayin ambata suna kare alwala wanda insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu ɗauka mu yi bayani a kansu abin da ake nufi da nawaƙit shi ne abubuwan da suke lalata alwala suke warware alwala ne abin da ake nufi da da wudu malam yake cewa awwalu nawaqidul wudu al kharij min as-sabilain farkon abinda malam ya lissafo ya jero da cikin abubuwan da suke warware alwala shi al kharij min as-sabilain abin abinda yake fita ta hanyoyi guda biyu shine gaba da baya kenan malaka wa huwa kullu kharij wa huwa kullu kharij huma; min gha'itin au baulin, aw rihin aw damin au maniyin aw madhi aw ghairi dhalik malan ya lissafo mana abubuwan da suke fitowa daga waɗannan hanyoyi guda biyu shi ne ke shi ne dukkanin abin da yake fitowa daga gare su, na bayan gida ne, ko fitsari ne, ko kuma iska ce, ko kuma jini, ko maniyi, ko kuma mazi, ko kuma wani haka. Inda yake cewa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, manzon Allah tsayar da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa, la يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث hatta ya ta'wadda. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala baya karban sallar ɗayanku idan yayi hadafi hadafi anan shine abin da aka lissafa a baya hatta ya tawabba har sai me yayi alwala wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi daga Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda abinda malam ya lissafa da suke karya alwala da yake cewa kullu kharijin minhuma min gha'itin aw baulin, aw rihin aw damin aw mani aw mazi aw ghairi dhalik wanda shine wadi to waɗansu malamai sun yi togaciya suke cewa idan ya kasance a yayin da mutum yake da lafiya suke fita ta al'ada ba fita ta cuta ba sai dai maniyi da, da, da wadi ba sa wajabta wanka afon sai dai maniyi idan ya fita shi yana me yana wajabta wanka fitar shi ne tana wajabta mutum ya yi wankan janaba amma shi kuma mazi da wadi ba sa wajabta wanka hukuncinsu kamar mai hukuncin fitsari ne da bayan gida da kuma fita iska daga cikin dalilai da suke daga cikin dalilai wanda idan mutum ya yi hadafi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan dole ne sai yi tsarki kafin ya halatta yin sallah bi ma'ana kafin ya ce zai yi sallah dole ne sai yayi alwala a cikin ayatu alwala da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba Allah yake cewa idan kun kasance kuna halin rashin lafiya ko kuma kuna halin tafiya ko kuma ko kuma kun yi bayan gida kenan aula mastumun nisa ko kuma kun sadu da ko kuma kun sadu da mata sannan ba ku samu ruwa ba to sai ku tsarki ta hanyar me ta hanyar yin taimama ku samu bagire mai tsarki sai ku yi taimama da shi idan kuka yi haka sai mutum ya sai sai ya sai mutum ya gabatar da ibada ta sallah zai yi sai mutum ya sallar shi to malamai suka ce al-ghaid da aka fara a cikin wannan aya bayan gida kinaya ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da dukkanin abinda. yake fita daga waɗannan hanyoyi guda biyu game da dukkanin abin da yake fita mutum ɗan adam yake kasayar da shi yake fitar da shi ta waɗannan hanyoyi guda biyu to dukkanin wannan kalma ta ra'id za ta ɗauke shi shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta yin alwala akan dukkanin mutumin da waɗannan abubuwa suka fita daga gare shi idan kuwa mai idan mutum bai samu ruwa ba to sai aka wajabta mishi ya yi taimama saboda ya gabatar da ibadar shi ko kuma misali an samu ruwa ɗin amma mai ba za a yi amfani da shi ba saboda wata lalura to sai mutum ya yi taimama sai ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya alwala shine arre. ita ce iska fitan iska tana karya alwala saboda hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda qala rajulun min hadramaut ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط متفق عليه أبو هريرة ألا يقارى مش يدّا ya rawaito hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqbalu salatu man ahadatha hatta yatawadda ba a karban sallan wanda yayi hadafi har sai yayi alwala to sai wani mutum daga hadaramaut yake tambaya Abu Huraira ina ne Hadramaut Alhamdulillah ina ne hadaramaut. hadramaut tana cikin ƙasar yamar a yanzu kenan gari ne a yaman to sai wani daga wanda ya zo daga wannan garin wanda shi ɗan wannan garin ne ɗan wannan yanki na hadramaut yake tambaya aba huraira mal hadath a aba huraira menene hadasi me ake nufi da hadath a abu huraira to shine abu huraira yake gaya mishi nau'i ba wai ga baki ɗaya gaya mishi ba a ya gaya mishi wani nau'i daga cikin nau'ika na hadafi shine yake ce shine yake gaya mishi kita fusa'un aw durat bi ma'ana ita ce iska wacce take fita da da sauti da kuma wacce ba ta fita da sauti fusa ita ce me wacce ba ta fita da sauti durat ita kuma ce iska da take fita me da sauti to kun ga kenan anan yin tusa yana me yana kari alwala saboda wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda to shin kowace iska ce take kari alwala iskar da take fita ta gaban mace shin tana kare alwala Hakika malamai sun yi saɓani a kan wannan suna da maganganu guda biyu. Waɗansu na farko kenan sun tafi me a kan yana tana kare alwala, saboda dalili wanda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa, La wudu illa min sautin aure, bi ma'ana ba a yin alwala sai idan ya kasance mutum ya ji sauti ko kuma iska ta fita. Wannan harifi turmuzi ne ya rawaito shi. Haka nan wani harifi ya zo daga Abdullah bin Zaid, Allah ƙara mishi yadda, annahu shaka ila Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفلت حتى يسمع صوتا أو يجد ريح متفق عليه عبد الله بن زيد يا كي قارا يا كي كوكا وجماعك صلى الله عليه وسلم yake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi sallama, akan mutumin da ake yi masa gizo a cikin sallah ake mishi gizo a cikin sallah akan kamar ya ji wani abu shedan yana sanya mishi wasu wasi akan cewa ya yi wani abu a cikin sallah yukhayyalu ilayhi ana yi mishi gizo to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mishi yake cewa layan falit. ai kada ya juya kada mutum ya yanke sallar shi hatta yasma'a sautan aw yajid riha har sai mutum ya tabbatar da ya ji wani sauti ya fita daga gare shi kenan ko kuma me ya ji ɗoyi ya ji ƙamshi bi mana ya ji wari na cewa iska ta fita daga jikin shi to wannan hadisi muttafaqun alai to shine suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sai idan ya ji sauti ko kuma iska wannan ya shafi dukkanin iska da ta fito daga gaba ne ko kuma daga baya saboda me ta fito daga cikin mafuta guda biyu waɗanda suke kare alwala wanda ya sa fitar wannan iskar alwala ta riga ta kare sai suka kiyasi akan me abin da sauran abubuwan da suke fitowa ta wannan guri. Imana sai suka kiyasi akan kutsari ko mazi ko waji da sauransu makamancin wannan. Zance na biyu cewa wannan baya karya alwala, saboda abubuwan da za su zo kamar haka. Na farko suke cewa malaman da suka tafi akan wannan iska da take fita daga wammace mace ba ta karya alwala, na farko suka ce ita wannan iskar ba ta fito daga mafitarta ta ainihi ba, ta al'ada ba. Sai kuma abu na biyu da suka faɗa, cewa ita wannan iskar wani yanayi ne da yake canzawa na ɗan adam sai ya samar da wannan abu, saboda haka ba za ta karya alwala ba. kamar iskar da idan ana yi wa mutum eh, tiyata za ta fita, ko kuma kamar iskar da take fitowa daga baki. Sai suka siffanta wannan abin da cewa ita ma wannan iskar mai ba za ta fita ba. Bi ma'ana sai suka sai suka tafi akan cewa wannan suka siffanta wannan iskar da cewa me ba za ta karya alwala ba. Sai abu na uku suka ce ita wannan iskan me kamar me kaman gyatsa ce kaman kwatankwacinta kaman kwatankwacin gyatsa ne idan mutum ya gyatsa ita ma iska ce za ta fito daga bakin shi ai to shin za ta karya mutum alwala ba za ta karya mutum alwala ba sannan sai abu na hudu da suka ce shine ita wannan iska da take da ta fita da take fita akan cewa ana shakka bi mana akwai sa akwai shakku wajen warware alwalata fitatta bi mana akwai shakku idan ta fita za ta warware alwala sannan ita alwala me ba a ba a shakka ba ta warware ta ina fata abin ya fito bi mana ita wannan iska da take fita to an samu saɓani akwai shakka wajen cewa tana karye alwala ko ba ta karye alwala. To kamar yadda muka sani kamar yadda malamai suka faɗa, ita alwala me shakka ba ta me ba ta ta. Matuƙar mai mutum yana da yaƙini, kamar yadda malamai suka faɗa al-yaqin la yazulu bi shakk. Yana daga cikin wannan ƙa'idoji na fiqhu da malamai suka faɗa. Saboda haka, saboda wannan akwai shakku akwai saɓani a cikin cewa wannan iskan tana kare alwala ba ta kare alwala to shine malamai suka ce ai wannan saboda an samu saɓani kuma an samu shakku to shakka ba za ta warware alwala ba idan misali yanzu kana da ka tabbata ka yi alwala sai shaidan ya sa maka wasu wasi shin ka yi alwala ko baka alwala ba a alwalarka tana nan matuƙar kana da yaƙini cewa ka yi alwala a lokacin tana nan alwalarka bata kare ba yana daga cikin abubuwan da suke kare alwala shine almadhi idan ya fita yana kare alwala saboda dalili kamar haka hadisi na Ali Allah ya ƙara mishi yadda Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara mishi yadda sarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa qal kuntu rajulan madza'a wa kuntu astahi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makanati ibnatihi fa amartu fa amartu al-miqdad bin bin al-aswad fas'alahu fa qala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda muttafaqun alayh Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa na kasance mutum ne mai yawan yin maziyi kuma ina jin kunya in tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda sirikin shi ne saboda yashi yana auren ‘yan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. Sai umarci Miqdad bin al ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, sai Miqdad bin al ya tambayi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ba da amsa da cewa, ya ghusilu zakarahu wa ya tawadda, ya wanke gaban shi sai kuma ya yi alwala. muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi shi mazi ruwa ne mara kauri da yake fitowa daga gaba a yayin da mutum ya fara jin sha'awa to wannan ruwa yana fitowa idan ya fito to ya karya alwala yana karya alwala sai kuma abin da yake kare alwala na gaba shine alwadi wadi shi kuma bambancin shi da mazi shi wadi ruwa ne mai kauri wanda yake fitowa bayan mutum ya yi fitsari ko kuma bayan mutum wata gajiya mai nauyi ta kama mutum to yana fitowa a yana iya fitowa a wannan yanayi to malamai sun yi ijma'i akan cewa shi ma yana kare alwala kamar yadda ibnu battal da ibnu abdul bar da ibnu qudama suka nakalto akan cewa an yi ijma'i akan cewa shi ma yana kare alwala wanda ibnu qudama yake cewa jumlatu dhalika anna al-kharij min as-sabilain ala darbayn كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض الوضوء إجماعا wannan shine abin da ibnu qudama al-maqdisi yake ya faɗa a cikin littafin shi wanda yake cewa dukkanin abubuwan da suke fitowa ta hanyoyi guda biyu kamar sun kasu gida biyu kai abubuwan da suke fitowa ta hanyoyi guda biyu ta gaba da baya sun kashu gida biyu na farko shine yake ce ya da misali yake cewa kalbauli bauli wal gha'it kaman fitsari da kuma bayan gida Walmani mani kun ga anan ya lissafo mana da shi wal da iska fa yan yanqudu ijima'a. wudu yake cewa waɗannan suna warware alwala ijma'in ma abisa ijma'in malamai Sannan malamai yana cikin dalilan da suka faɗa na cewa waji yana kare alwala sun ɗauke shi sun yi ƙiyasin shi akan fitsari da kuma mazi dukkanin su me najasa ne kuma ta waje ɗaya suke fitowa. To dukkanin mazi da waji najasa ne, idan mutum suka fito da gare shi, to wajibi ne mutum ya wanke gaban shi in kuma sun taɓa kaya wajibi ne a wanke inda suka taɓa. Sai dai shi mazi ya wajaba mutum ya wanke gaban shi ga baki ɗaya, kamar yadda ya zo a cin hadisin da ya gabata na Aliyu Allah ya ƙara mishi yadda. Sannan akwai abubuwan da suke fitowa ta waɗannan hanyoyi guda biyu, wanda ba na al'ada ba ne. Idan suka fito yaya mutum zai shin suna kare alwala ko ba sa kare alwala kamar wata kamar eh, kamar ƙasa ko kuma wani ƙwaro tsutsa kenan ko kuma jini na basir da yake fita to dukkanin waɗannan abubuwan idan sun fito suna kare alwala idan wata tsutsa ta fito ta baya mutum saboda rashin lafiya tana kare alwala ko tsakuwa ko kuma jinin basir tuma malamai suka ce waɗannan suna kare alwala kamar yadda jumhurin malamai suka tafi na hanabila da shafi'iyya da kuma hanafiya saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala aw jaa ahadun minkum min al-gha'id to shine suke cewa wajen dalala anan shi wannan kina din ya shafi abin da yake fitowa a al'ada da kuma abin da baya fitowa ta al'ada babu bambanci a tsakaninsu matuƙar dai wannan abun matuƙar dai wannan mafitar tasu guda ɗaya ce to shine dukkanin abin da ya fito wannan hanya sa'un na al'ada ne kamar fitsari ko mazi ko wadi ko mani ko kuma bayan gida waɗannan abubuwa da suke fitowa na al'ada to shine suka ce ko aka san ha ko da a ce ba na al'ada ba ne kamar abubuwan da suka lissafo eh, saboda dukkanin mafitar su ɗaya ce to wannan yana kare alwala sai daga ci abin da suka faɗa waɗannan abubuwa idan suka fito idan suka fito ba za su rasa cewa sun taho da wani danshi na datti ba na na na ƙazanta misali idan tsutsa ce ta fito ba za ka rasa ta ba ta fito da me wani danshi na ƙazanta a fitar wannan danshin na ƙazanta shi ma ya karya alwala haka nan idan tsakuwa ce ta fito daga duburan mutum to ita ma ba za ka rasa ta da danshi da za ta taho da shi ba a jikinta na ƙazanta wanda na najasa wanda shi ma wannan zai kare alwala to dai a magan abinda malamai suka tafi shine wannan abubuwan idan suka fito suna kare alwala wannan shine farkon abubuwan da suke kare alwala shine abubuwan da suke fita daga waɗannan hanyoyi guda biyu kamar yadda malam ya kawo wasani na biyu al-kharij al-fahish najis min al-jasad wannan shi yana daga cikin abubuwan da suke kare alwala shine na biyu abin da yake fita daga jiki mai yawa ne kuma na najasa ne abu abin da yake fita daga jikin dan adam mai yawa wanda ya wuce na al'ada to malam ya tafi mi akan yana karya alwala فشي مالك اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا مالك malamai sun yi saɓani akan jinin da yake fitowa ta inda ba ta waɗannan hanyoyi guda biyu da aka lissafa a baya ba shin yana kare alwala ko baya kare alwala bi ma'ana malamai sun yi saɓani a jinin da yake fitowa ta sauran sassan jiki ba ta waɗancan hanyoyi guda biyu da aka, lissafa a baya ba akan abubuwan da suke fitowa daga wannan hanyoyi guda biyu suna kare alwala. To shi shin, shin idan jini ya fito ta, inda ba ta waɗancan ƙofofi guda biyu ba, shin yana kare alwala ko baya kare alwala? To shine kisha wa qad dhahaba ba'du ahlul ilmi إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa hakika waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa baya kare alwala saboda babu abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da haka wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila husul an-naqd bima kana kathiran fahishan minhu waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi akan cewa yana karya alwala bi ma'ana idan ya kasance ya zuba da yawa wa qad jaa zalika an ba as-sahabati wa tabi'in wannan fatawa ta cewa yana karya alwala ya zo daga waɗansu daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai shine yake cewa wa huwa alladhi ikhtarahu ash rahimahullahu huna abin abinda mawallafi ya zaba anan akan cewa yana karya alwala وهو أخذ, وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف malam ya tafi akan wannan cewa yana kar alwala akan cewa saboda ihtiyati da malam yayi sannan kuma saboda fita daga cin saɓani na malamai sai tafi akan cewa wannan jini idan ya kasance mai yawa ne to yana kare alwala wanda yana daga cikin eh, malam ya ba da reference inda yake cewa za mu iya duba al-mughni da kuma majmu'ul fatawa ta a Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala da kuma fatawa ta majmu'ul fatawa ta Ibn Baz rahimahullah mujalladi na goma shafi na 159 sai kuma fatawar lajinar da'ima lilifta mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya shi waɗannan abubuwa jini da yake fitowa ta eh, ba waɗannan hanyoyi guda biyu ba abubuwan da suke fita ta ba ta waɗannan hanyoyi guda biyu ba kamar yanzu jini da malam ya kawo ko kuma amai duk zai shiga ciki to kamar yadda na farko suka tafi akan cewa baya karya alwala wanda kuma wannan shine me mazhabin malikiya da shafi'iyya da kuma da kuma zahiriya sannan kuma wani ƙauli ne mai a wajen hanabila akan cewa jini ba najasa ba ne matuƙar me bai fito ta waɗancan hanyoyi guda biyu ba ba najasa ba ne saboda me babu wani dalili ingantacce daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idan jini ya fita yana kare alwala kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jihadi da ake fita sahabbai suna jin ciwo suna jin rauni jini yana fita daga jikinsu amma ba a ce wannan yana kare alwala ba saboda haka wannan magana ita ce mafi inganci Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu قال كشف الثالث Zawadul العقل ɗaya daga cin abubuwan da yake kare alwala shine gushewar hankali yan taƙidu lodo bi zawa da bi junonin au sukurin au igma au mustaqri malam yake cewa alwala tana karyewa da gushewar hankali ta hanyar hauka ko kuma ta hanyar maye ko kuma ta hanyar suma ko kuma ta hanyar nauyi mai bacci ma'ana idan aka samu gushewar hankali da kowace iriyar hanya ce to yana kare alwala sawa'un kayan maye mutum ya sha sawa'un da rashin lafiya ne sawa'un kowace iri hanya ce matuƙar idan hankali ya riga ya wuce to alwala ta riga ta kai ta riga ta kare komai kankantan gushewan wannan hankalin babu bambanci babu kan akan cewa hankalin da ya gushe dan lokaci kalilan ne minti ɗaya ne ko kuma minti goma ne ko awa ɗaya duk babu bambanci da zarar hankali ya riga ya gushe to alwala ta riga ta kare wanda wannan malaman mazhabobi guda hudun nan sun riga sun ittifaqi akan haka kuma an yi ijma'i akan haka tuna daga cikin abin da suka faɗa suka ce idan ya kasance alwala tana karewa ta hanyar idan bacci mai nauyi ya kama mutum to kuma karewa ta ai tafi idan aka ce hankalin mutum ya riga ya gushi wanga mai bacci ai hankalin shi bi mana wanda wanda yake da wanda yake bacci mai nauyi idan aka yi mishi magana zai iya ji idan kuma aka taba shi zai san abin da yake faruwa a tattare da shi kama wanda hankalin shi ya riga ya gushe fa to idan aka ce bacci mai nauyi yana yana yana yana warware alwala kuma kenan min babi aula a ce idan min babi aula gushewar hankali ya kasance yana kare alwala malam yake cewa aunan mustaghriq haka nan shi ma bacci mai nauyi idan mutum ya kwanta bacci mai nauyi ya kama shi to alwalan mutum ta riga ta karye wanda wannan shi ma malamai sun ittifaqi akan haka saboda dalili wanda Safwan bin Asal Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idan kunna ala safarin allah nan khifafana thalathata ayyamin wa layahin wa layalihin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartan mu idan mun kasance a halin tafiya kada mu cire huffun mu kwanaki guda uku da kuma dararrakin dararrakinsu, yake cewa illa min janabatin walakin min ga'id na baulin wa naumin, rahu tirmidhi wa nisa'i. Yake cewa sai dai irin ya kasance janaba ce ta riga ta kama mu, da kuma kenan mutum zai wanka dole sai ya cire hufin shi. Amma me ba zai cire ba idan mutum me ya yi fitsari ko bayan gida ko kuma me Eh, ko kuma bacci ya kama shi kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi Turmuzi eh, da Nisa'i ne suka rawaito wannan hadisi sai kuma igma shine suma suma idan ya kama mutum yana gusar da hankali yana tafiyar da hankali amma ba hauka bane to idan mutum ya suma alwalar shi ta riga ta karye wanda malamai sun itifaki akan haka saboda harifi na Aisha Allah ya ƙara mata yadda inda take cewa faƙula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya a ƙarshen rayuwar shi wannan hadisi yana magana tana magana akan ƙarshen rayuwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama take cewa taqula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya da amincin Allah su tabbata a gare shi rashin lafiya ta kama shi faqal sai yake cewa a sallan nas shin mutane sun yi sallah shin mutane sun yi sallah qulna la sai suka ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a'a wa hum yantazirunak suna jiranka Ƙawal sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Da li ma'an fil makhdab ku sanya mini ruwa a cikin wata tasa ce mai girma mai faɗi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan akai mishi ruwa fafa'alna faqtasala sai manzon sai suka kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka fa dhahaba liyanu fa ughmi alaihi thumma afaq fa qala asalla an-nas sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi ƙoƙari. akan zai tashi ya hoɓɓasa ya tashi ya je ya sallah da mutane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya soma saboda tsananin rashin lafiya sallallahu alaihi wasallam take cewa thumma afaq sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya farfaɗo. Faƙal sai ya ce a sallan nas shin mutane sun yi sallah قلنا سيت لا بس يسلى هم ينتظرونك سنا جرانك قال سيتي ضعوا لي ماء في المقبض كسنيا من الرواء أو النن باهن شي بمعنى أو النن أبن رواء فقعد فاغتسل سيما الله صلى الله عليه وسلم يا زونا يوانكا ثم ذهب لينو fa ughmi alai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka sai ya tashi yayi kokari zai tashi sai aka sai ya ƙara suma sallallahu alaihi wasallam shi ne take cewa thumma afaqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara farkawa فقال سيتي أصلى الناس شم sallan سني سلا قلنا لا سيسكتي آ هم ينتظرونك سناجرنك والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العشاء الآخر فأرسل إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس متفق عليه sai ta ce suna jiranka mutane suna zaune a masallaci suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabu domin sallan isha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abubakar a karo na hudu kenan ya tura zuwa ga Abubakar akan yi wa mutane sallah wannan hadisi ya nuna mana akan cewa su ma yana kari alwala wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi duk da irin rashin lafiya da yake fama da ita amma yana so ya taso ya je jam'i ya sallah da mutane ku duba ku ga a cikin wannan hadisi da umma na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta rawaito dukkanin rashin lafiyar da za a ce mutum zai suma ba ƙaramar rashin lafiya ba ce. Amma ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam hammin shi shi ne sallah. hammin shi shi ne sallah, ya zo ya yi sallah tare da sahabban shi a cikin jami'i, ina kai ina ni wanda wani lokacin za a kiran sallah ana ji amma ba za a tashi a zo a yi sallah a cikin masallaci ba. Saboda neman duniya ko wani shashanci ko kallon bal. ko wani abu zai da sauransu a matsayinka na matashi ko magidanci idan ka ji wannan hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan mu duba fa da daddare ne sallan isha ce amma a haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake ƙoƙari yake hoɓɓasa zai tashi sai da abin da ya riga ya riga ya fi ƙarfin shi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ba zai sallah a wannan lokaci ba abin babu yadda zai yi rashin lafiya ta riga ta ci jikin shi sallallahu alaihi wasallama to shine ya umarci Abubakar Allah ya ƙara mishi yadda ya je ya sallata da mutane wanda malamai suna faɗa wannan dalili ne na khilafa ta Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara mishi yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sahabbai suna nan amma bai umarci kowa ya jagoranci mutane ba ya zama shine shugaba sai umarci abubakar Allah ya ƙara mishi yadda akan ya shige gaba kowa yana bayan shi شيني شو غبا شي اذا صلى الله يقرا موسى يدا غبا شي مالن يكي تشوا اما اذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الاحساس كان يكون جالسا او قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء Malam yake cewa yana yana ƙara magana akan zai yana magana akan baccin da baya kare alwala shi kace amma idan ya kasance gangadi ne ba bacci bane mai nauyi ta yadda abubuwan da ake yi a kusa da kai kana kana jin su kamar ka kasance kana zaune ne kana gyangyaɗi ko kuma kana tsaye kana gyangyaɗi sai gyangyaɗi ya kama ka hatta kai da hatta kai da kanka ya riga yayi ƙasa saboda kan bi mana kanka yayi ƙasa kana gyangyaɗi kana zaune ko kana tsaye to shi malai yake cewa wannan baya kare alwala saboda imam muslim ya rauta a cikin sahihin shi daga anas Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanamuna thumma yusallun wala yatawadda'un yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin bacci bi ma'ana suna yin gengedi suna yin bacci thumma yusalluna sannan su yi sallah wala yatawadda'una ba sa yin sake alwala a kuma lafazin da yake wajen Abu Hudai Abi Daud yake cewa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhir akhira hatta hatta hatta تخفق حتى حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا ولا يتوضؤون yake cewa sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jiran sallan isha bi ma'ana suna jiran sallan isha suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yi musu jami'i suna zaune har kawunansu suna yin suna yin ƙasa kenan sannan su tashi sallah ba tare da sun sake alwala ba sun wata alwala to shine wannan hadisin kun ga kenan ya nuna mana idan mutum yana zaune yana gyangyaɗi wannan baya kada alwala saboda gashi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallar isha saboda gajiya da kuma wannan bacci yana dan kama su kaɗan gyangyaɗi yana kama su har kawunansu suna rankwafawa su ƙasa amma da zarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito suna tashi su jeranta su sahu ba tare da sun sake alwala ba malaka cewa hadha yadullu ala anna zawal al-aqli laysa hadatha malaka cewa wannan yana nuni akan cewa gushewa hankali ba hadathi bane bal huwa madannatu lil hadath sai dai yanayi ne wanda hadasi zai iya faruwa wa yadullu ala wa yadullu lidhalika aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallama hakan abin da yake nuni ga haka shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa wika ase al'ainan faman nama falyatawadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa a wannan harifi idanuwa guda biyu sune waɗanda me suke rike da dubura ta yadda idan idan idan mutum idan shi biyu babu wani abin da zai fito ta bayan shi bima na babu wani abin da zai fito ba tare da ya sani ba amma da zara a ce idanka suna rufe kana bacci mai nauyi ta nan, yanayi ne wanda wani abu zai fita ta jikinka sawon iska ce ko wani abu da sauransu wanda zai kare alwala ba tare da mai eh, ka riga ka yi control ɗin kanka ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman na'am wadda? wanda yayi bacci sai yayi alwala To shi ne malam yana so ya nuna mana a nan cewa shi gushewar hankali ba wai hadafi ba ne, ba wai hadafi ba ne, abu ne yanayi ne wanda zai isa hadasin ya faru ba tare da mutum ya ji ba, ba tare da mutum ya sani ba. Shi ne kaman bacci ɗin da da ake magana a kan shi hawa idan bacci mai nauyi ya riga ya kama ka to ba za ka san a wannan irin yanayi kake ba na game da abin da ya shafi hadafi to ne malam yake cewa wannan hadisi an karɓo shi daga Ali Allah ya ƙara mishi yadda sannan kuma sanadin shi yana da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya latar da mu ya mana jagora saboda yanayin lokaci yau marin ɗan sai a yi haƙuri yau mun eh, mun ɗauki lokaci sosai muna ta karatu eh, abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wataala ba mu ladan shi abin da kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana da kuma ba mu ikon gyarawa Allah ya biya mana dukkanin bukatun muna alkhairi dukkan wata damuwa Allah ka yaye mana ita Allah ya shiga cikin lamarin mu gabaki ɗaya Allah kada ka ba mu da iyawanmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya dukkan waɗannan garuruwa da ake fama da rashin tsaro da cin zarafin mutane da kashe mutane ba tare da haƙi ba ya Allah muna roƙonka Allah ka mana maganin wannan musiba Allah ka mana maganin wannan musiba Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu ya Allah wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi ya ubangiji Allah ka mana sauƙi Allah ka sauka mana da farashi Allah ka sauka mana da farashi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah gafarta mu gabatun mu gabaki daya dan tamu ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani Allah ka mana kyawun karshe marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kuma ubangiji Allah ka inganta ta mu lafiyar Allah ka inganta ta mu lafiya Allah ka yi mana sutura da'ima Allah ka yi mana sutura da'ima Allah ka yi mana sutura da'ima اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته